nisa gaskiya ne kashe wasu makudan miliyoyin kuɗi waɗanda suka ƙara inganta gaskiya ne to tukunna waye abakar mai ah, abubakar yusuf mai godiya mm. mai godiya dai family sunan kakana ne kamar inkiya ko kuma in ce lakabi ne na gidanmu gaba daya ah. zaka ga duk kowa yana da ana sa wannan mai godiya din a cikin sunan shi to alhamdulillah na ci wannan suna daga cikin sunan family dina ahali na kenan mm. to kasancewa ta ɗalibi ne kuma a bangare na ba da magunguna e, wasu ce ma malami ko ce almajiri dai mm. a ɓangaren magunguna da muke ba da taimako musamman wayar da kai akan cututtuka da kuma larurori da suke damun al'umma ta kowane fanni. to wannan ne a takaice kenan to bar mu a ƙara budawa musamman ga waɗanda suka fara jinka a yau mm. kusan zan ce a farkon wannan shiri tun da ka fara kusan shekara ɗaya mm. muna kasancewa tare da kai musamman ga masu lalurori a cikin wannan shiri haka yake zaka ga yarinya kamar da na ambata ta zo salin alin mm. ka ga ta da biyayya da komai tana son aure amma daga bayan ta fesa sai abin ya ba mu tsoro gaskiya ne musamman ta ba kuɗin da mun tuttura maka su kuma akan samu su yan matsaloli a tattare da su haka yake to banda abin da ya shafi irin wannan matsala da ta shafi abin da ake cewa kamar jinnu ko mutanen boye ga matan ah, da kake da kwarewa akan wannan bangaren banda wannan akwai wani abu kwarke da kwarewa ta wannan fannin da ya shafi lafiya eh sosai kuwa a fannoni ma da dama dai a wannan bangaren daidai gwargwado na yi ilimi na zamani bangaren kiwon lafiya mm. na gama ah, karatu na nan jami'a kaduna state university bangaren mm. biological science kenan wanda a yanzu kuma na ma ina ma ci gaba kenan da ma karatu kenan a yanzu haka duk dai a bangaren daidai ya shafi kiwon lafiya mm. sai kuma a bangaren ta. da aka sani wanda yake islamic traditional medicine ko in ce islamic da kuma bangaren gargajiya sanin itacuwa akan cututtuka warkar da cututtuka a mahanga ta zamani to alhamdulillah a wannan bangaren ma sosai muna ba da gudunmuwa ta bangare da dama duk da idan aka zo a bangare na ilimi na magani ko kuma sana'a itacuwa ilimin gargajiya shi kusan likita ne na kowane bangare. Ah, bai ma'ana ah, yanzu misali asibiti zaka samu wannan likita ne na ido wannan likita ne na kashi wannan likita ne na ah, operation da sauransu to mu kuma mafi aksari mutum a bangare na maganin gargajiya zaka same shi likita ne na kowane fanni don saboda mutum zai iya zuwa ma da ciwo daya misali basir ya kawo shi karshe sai a bige duk inda ya ji ciwo sai ya ce wannan basir wannan ya sa muka muke ta zurfafa bincike a kowane bangare domin sanin cutar musamman ma ni da na dan yi karatu a bangaren ilimi na zamani na domin inganta sana'a na da kuma yake bangaren kiwon lafiya bangare ne mai hatsari gaske sosai to dole ne mutum ya mai da hankali domin ya san me yake to alhamdulillah a bangaren cututtuka na zamani a kowane fanni insha Allahu rabbi ina ba da gudunmawa sosai ina ba da taimako kuma ana warkewa da sauransu to bari tuna wani da muka taba samu nan da yace yana son aure na ban gane mashi ba na haɗa ka da shi na ga yana so ya fafasa maka gilasan wurin eh. <laughs> aiki eh. ya ce waya zai maka duka eh gaskiya ne <laughs> so a wurin so da ka wannan misalin kenan abin da ya shafi wurin kai kenan eh bangare na kwakwalwa kenan musamman akwai mutumin da zaka gan shi gashi nan mai hankali ne a ido amma sai ka zo mu'amala da shi musamman ko a irin 'ya'yanka akwai waɗanda suke da irin waɗannan matsalan za ka gan su sosai a riga mace ta zo da sauransu amma za ka ga wata ko dalilin daɗewa da ta yi bata yi aure ba za ta iya samun ciwo irin na depression na damuwa sai ta zama kwakwalwar ta samu matsala ko irin masu fama da anxiety ko kuma akwai wani ciwo yanzu wanda a bincike duk da yanzu na koma a bangaren ina ma karatu a mahanga ta zamani hmm. to a bincike da ne a wannan ciwon yana ɗaya daga cikin babban ciwo yanzu da yake damun al'umma hmm. wanda su tura suna kiran shi paranoid personality disorder hmm. ko kuma su ce ppd kenan abbreviation din wannan ciwo din. wato wani irin ciwo ne malam mustapha da yake damun kwakwalwar mutum zaka ga mutum mai hankali ne farko yakan fara da zargi alamu ne na aljanu da shi amma za a yi ta karatu a yi ta ruƙiya kuma ba jinnu ba ne amma duk wani alama na aljani shi wannan ciwon yana da shi kuma ciwo ne na ƙwaƙwalwa. wanda da yawa mutane suna da wannan ciwon daga ciki kaɗan daga ciki za a ga ma'aurata ne za a sai idan mutum yana da wannan ciwon zai fara zargin matar shi da rashin yadda da faɗa wanda ba gaira ba dalili idan bai yi wannan ma faɗa ɗin ba ko bai yi wannan rigima ɗin ba to gaba ɗaya ba zai ji daɗi ba to wannan ciwo watan ciwon yana da alaƙa da yana da kama da ciwon jinnu, kuma ba jinnu ba ne inda za ka gane za a je a yi ta magunguna irin na aljanu kuma a ga cewa ba wani abu da ya sauya to wannan ya sa saboda a ɓangaren da muka yi ta tafiya na ɓangaren jinnu, tunda a zamanance ba wani mashin da zai detecting a ɓangaren eh, na asibiti a ce yau an gane kana da aljani ko an gane kana da wani ciwo to wannan ya sa na yi ta kokari da bincike da karatuttuka da sauransu domin fahimtar irin waɗannan da kuma ba da taimako da nake yau da gobe a dadewa a cikin wannan sana'a tawa da nake cikinta alhamdulillah a takaice malam mustapha ina da shekara yanzu ina ba da magani kusan goma sha takwas a shekaruna hmm. to alhamdulillah wannan ya sa akwai experience da kuma gogewa ta fannoni da dama domin taimakon al'umma to wannan ne to yanzu bari mu kalli wata fuska ta batun da ka ɗauko akan abin da shafi waɗannan cututtuka ko kuma watan kace cuta da to bari mu dawo baya eh, muna ba masu sauran mahaƙuri domin na ji kamar samu katsewar tashan bari mu koma baya ka dauko ne kwarewa kace akwai wata cuta dan na kamar mun dan samu dan matsala eh akwai wata cuta da na yi magana ka san kun ka yi tambaya bangaren kwakwalwa musamman wanda ya zo ya faffasa min abubuwa wanda a bangaren a haka a ido mai hankali ne amma kuma bayan tattaunawa da shi da irin abubuwa da ya muka gane cewa ashe shi ba ma mai hankali ba ne yana da irin wannan ciwon wanda na gaya ma akwai ciwowuka da dama da suke damun mutane a bangaren nan musamman ko wanda suka dade ba su aure suna samun irin su depression ma'ana ciwo na damuwa ko kuma anxiety wa'anda suke da yawan tsoro da sauransu ko kuma wannan ciwon da na ce yayi kama da jinni wanda zan iya mai lakabi da ciwon rashin yadda ko kuma zargi wanda tura suke kiran shi paranoid personality disorder kenan ppd kenan wani ciwo ne da yake masu shi wanda za ka iya samun mai gida idan yana da shi ba za a taɓa zaman lafiya ba domin ko da yaushe mutum zai kasance zargi da cikin fada da cikin fitina to ya kamata a dinga tantancewa kuma a dinga mai da hankali idan kika ga mijinki irin wa'annan rikicin yayi yawa maimakon a je a yi ta sulhu kuma sulhun ya ki yiwuwa har a wurin to ya kamata a zo a zauna da shi domin fahimtar ma a'a a samu waɗanda suke da ilimi a ɓangaren kwakwalwa da domin su eh, su kula su gane cewa shin ma yana da hankali don da yawa wasu daga cikin waɗannan matsala akwai wanda suke ɗaukan irin wayannan ciwo na jinnu ne ko sihiri ko wani abu a'a wani ciwo ne na kwakwalwa daban wanda yake yana mutane da yawa malam mustapha a cikin kashi ɗari akwai mutane kashi kusan 45 zuwa 50 suna da wannan matsala kuma kana mu'amala da su kuma su ma ba su san suna dauke da wannan jinyar ba akwai wanda yake shedanu ne jinnu ne suka sababa akwai wanda kuma ba jinnu ba ne wannan ciwon shi ne wanda yake masana kwakwalwa sun yi bayanai sosai a kan shi to duka wannan ya sa muke ta kokarin fahimtar akan abin da muke domin na gaya ma shi bangare na lafiya wata amana ce da dole ne ka san me kake yi tunda ka kasance kai likita ne na kowane bangare a yanayin yanayin sana'a ka to ya kamata ka san duk abin da kake yi ka san shi da gaske domin samun ƙwarin gwiwa wajen taimakon al'umma to wannan shine to bari mu kalli wancan batu da kada ko na cewa a cikin kashi ɗan siyasa wajen kashi arba'in ko sama da haka masu dauke da wannan ciwon na zargi mm. da ke damun to mata ma suna da shi sosai kuwa watan duk masu wannan ciwon koda kun kulla wata alaka ko ma'amala duk yayin da suka yi bayan wasu mintuna ko kuma awanni da sun yi tunani wannan abin ya zo to kawai za ka ga ya shiga cikin lamarin da yawa yanzu misali wacce ta zo bari in baka wani misali karami malam mustapha wacce ta kai shekara talatin da biyu da uku matsayin tana neman aure tana so ta yi aure ta kira ka kuma iyayenta suna so su yi aure ka zo ka haɗa ta da wanda ya dace kuma su kanshi sun tabbatar da ya dace to haka kawai sai a zo a bijiro da wani abu ta bijiro maka cewa ille in ba kaza ba yanzu ina maganan maganan event da zai hana biki ko ya hana aure wannan abu ne da hankali ba zai dauka ba to a cikin abu biyu za a iya samun daya idan babu wancan ciwon da na yi magana to ba za a rasa matsala na shedanu a cikin kanta ba duk da a baya a can shekarun baya mun yi magana akwai shedanin da mu muke sabbaba su mu muke gayyato su da kanmu da kanmu alhamdulillah mutum shi shaidani junnu da yake zuwa akwai kafa da ɗan adam yake bashi na wajen tun daga mu'amalarsa tun daga yanayin yadda aka ce ka kiyaye wajen rufe tsaraicinki da sauran duk wasu abubuwa da irin azkar da ya kamata ki rike domin kiyaye kanki sai ka ga mata sun kauce mawa wannan wasu da bayyana abubuwan da shari'a ba ta yadda da su ba to kaga wannan kaman katin gayyata ne na shaidanin akwai wanda za ga sun sun kwana ma suna irin chatin irin maganganu waɗanda bai dace ba wajen gayyato abin da zai zo ya dame su to duka irin waɗannan abubuwan mutane suke kokarin su su sabbaba wa kansu matsala kuma ƙarshe matsalar ta zo ta dame su to kaga idan ka sa hankali malam mustapha duk da ko da ra'ayi ko da wani abu wacce ta kai wannan shekarun akwai yanayin mace fa tana da adadin yanayin shekarun da in ta shiga haihuwa ma zai wuya a ce an same shi ah. <laughs> ko to kaga kenan idan har ta kasance ah, bata sauka daga wannan tunanin ba shekarunta sun kai shekara talatin da uku da hudu ka gaya min nawa ya rage mata zuwa gaba ko da ma ta yi auren 'ya'ya nawa za ta haifa eh kaddara ma ba ta da ma ra'ayin eh, eh, eh, 'ya'ya idan dai ka auna ka ga cewa ta fata har ma mai arba'in da biyar za ga tana da irin wannan tunanin tana da zaɓi lallai duk da akwai abin da mutane suka ce ko malamai suka ce ya eh, suka ce ai ba ma macen da za a ce ta rasa miji tun da ta taso ta rasa mashinshini ko wani abu sai dai in akwai wani dalili akwai wanda yake babin larura junnu sai su zo sai su auri mace tun daga alamomi kuma za su bayyana mata cewa akwai wanda da ta kwanta alama na saduwa duk wasu alamomi da muka yi magana junnu a jikin ɗan adam fa guri guda uku shine mejo guri da junnu ke taba yake bayyana alama kai tsaye wanda mun yi maganansu a baya muka ce akwai kai akwai kirji akwai mara mm. kai idan suna zama za a samu ciwon kai mai tsanani jin wasu abubuwa dai da basu kamata ba kirji haka yanayin tunanin mutum ya canza wasu faduwan gaba da irin mafarkai da sauransu hmm. wanda in ya kai ga mara wanda har muka yi magana akwai wanda har yake haddasa musu hormonal imbalance irin abin da tura suke cewa rashin daidaito hmm. na kwayan haihuwa a rasa haihuwa sannan kuma su dinga mafarki na saduwa da sauransu wanda yake ba mafarki kuma na sha'awa ba hmm. ko da suna da miji za su dinga wa'annan mafarkai to kaga kenan wannan an san cewa kada allarura ce bangaren jinnu to sabanin haka kuma in dai ba wannan ciwo na zargi ya kama ta ba wanda muka ce yana nan yana damun mutane kana ta mu'amala da su za ga mutum yana da matukar zirgi da kuma gwane ya yi kaza abu kuma abin da ba haka yake ba babu shi kuma bai faru ba fa kawai idan tunanin ya zo mai suna nan wanda akwai abin da tura ma suke kira irin masu schizophrenia kenan kamar masu matsalar daukewar eh, kwakwalwa su kuma su nan za ka same su mutum gashi kuna cikin hira da shi zai dauke ɗif yadda ka ga wutar lantarki malam mustapha sai ka ji ba wannan to wannan ke na kaɗan daga cikin bayanan da zama a ɓangaren duniyar kwakwalwa da na shiga kuma nake bincike kuma nake taimakon al'umma abin da ya kai ni har ya ja ra'ayina na shiga wannan ɓangare shine yau da gobe da nake ta akan matsala ta jinnu da warkar da masu matsalar jinnu wasu zan zo in tadda ba jinnun bane sai na ce to ya kamata in gane idan ba aljani ba menene to wannan yasa yau da gobe har muka shiga bangarorin da sauransu ya muka na gano to ai akwai mutanen da kawai uzuri za ka yi musu wasu ma'aurata ne malam Mustapha hmm. yanzu alam misali idan ah, wani sirki da ka taba yi ba na fatan mu wannan sirkin ba zan kama suna ba <laughs> amma kullum a rayuwata ina buga misali saboda karfe ukun dare kake zuwa sulu <laughs> idan mun zo mun gindaya mun zauna yayi rantsuwa yayi kuka eh. kuma gobe abin da zai ya wuce eh. haka eh malam mustapha to duk irin wa'annan suna da wannan matsalar wai ya ce mata wai to dukanta wai wai a banza nake kallon eh, rasu a banza yake kallon dan Allah ka duba kuma a matsayin shi na malamin makaranta ya kai ko principal ne shugaba ne ma a ciki ai baka ma sani to eh ka san akwai shugaban makarantar gaba daya mm. wanda zai shi ta zama sulhu wanda ya zo aka yi ta sulhu to kaga mun ya kore shi a wurin aiki to ya kore shi yanzu daga ba duk kare da ke bashi ina duk duk <laughs> to kaga kenan waɗannan suna da matsala da wanda ya danganci wannan matsala ta kwakwalwa malam Mustapha ya kamata a dinga tantance su nan gaba kaɗan an samu sarari eh. har da gwajin kwakwalwa ya kamata idan ma ba a yi gwajin ba eh. akwai irin masana bangaren eh, eh, eh, medical psychologist din na haka za ku iya gayyato su wanda in sun zauna za a iya gane yanzu misali a bangaren zan iya baku gudunmawa idan ina da lokaci ce to idan na ga da alamun kwashen masu yin ce to wannan ya kamata a je a yi bincike shi sosai da sosai domin babu hankali a ciki babu tunani kaga kamar wannan bawan Allah ai ya bamu wahala ya sosai kuwa suna daga cikin auren tsakiya tsakiya fara shirin aure ibada shirin aure ibada ni ban taba ganin siriki da ya mu wahala ba irin wannan ba na gaya ma ba na fata eh, ba a eh. da na je eh. da ya shi zai kira ka saboda ya aje hujja ma har yar kwadin abin da ya faru idan kana kallon bidiyo sai ga cato ai shine bai da gaske to ka gani aka zo wata ran naje su ya kira da azumi gida gidan wancan na'am na'am je wajen misalin karfe kusan 12 dare na'am na je gidan nan ina zuwa na tadda bata daki ya mata dan karan duka to ka gani sannan wai ka san me faru ma na'am da na ga ta sai na ji ba daɗi da ke sai riga bacci tana cikin ɗakin makoci ya kai ta ajiye ɗakin makoci wai irin eh, shi makoci irin ya cece ta nan ne ka fahimta irin ceto ne tana ɗakin makoci an cece ta saboda ta ci ɗan karen duka eh. da rigar bacci ba da rigar bacci a ɗakin makoci na zo ina zaune wajen ɗayan dare na ce to ina yattawa ka ce ai tana tana cikin ɗakin wani na'am ce to a kira ta ya mata dan karan duka na'am to wata shi ma wannan da sai an duka a ah, ai wayannan duka to kaga wannan kada an ka ba zaka zo ka ce ko jinnu ko wani abu ba ya mm. kamata tuntubi kwakwalwar shi haka to yanzu ba kali ƴaƴan na musamman mm. ƴaƴa na mata da ke ta ba mu wannan wahala shi na'am na'am wanda kai mu'amala da su wasu na kan tura ma wasu in kira ka ta ni zama don tantancewa haka yake menene ku damu innan yaran namu musamman masu wannan matsalar nan mm. to abu abin da na fahimta bayan dogon nazari da zamantakewa da muka yi ta yi da su mm. a cikin 'ya'yan nan akwai waɗanda lallai suna da larurori sosai musamman na jinnu mun samu kyasa-kyasai da yawa kuma an taimaki wasu ma sun yi aure akwai kuma wanda yake waɗanda suke buƙatan irin tun daga tarbiyya zan ce ko kuma menene irin suna bukatan orientation gaba daya a zamantakewa da kuma irin yanayin wasu eh, kwaɗayi zan ce ko menene zan sanya shi saboda irin yanayin yadda abin zai zo mace za ka ga yadda za ta zo tana bukatan auren tana kuka ta zo ma ta fashe da kuka kuma wanda ya kamata ya zo kuma ka ga ta lokaci ɗaya ta bijire ta ko kuma ta zo ta ce lalle yanzu misali wacce ta zo ta ce ta fasa aure hmm. saboda sai an ba da dubu ɗari uku ko wani abu wanda idan mijin ya ce bai bukatan wani event ya yi cancel baya daga cikin daman addini ko wani abu tsare-tsare na bangaren aure kun yi maganan sadaki ya biya duk wani abu to babu sassauci ake nema eh, ka san ban yanke ka akwai wata baiwa Allah wata gobe tana cikin addu'a ta wadda da muka zauna hmm. ce to maganan sadaki na za a baki na'am ta ce baba na yaban dubu ashirin haka yake sai na ce a ai yayi kaɗan mm. sai ta shito to da kyar ta ga maji ashirin da biyar mm. na shito to mu tsaya haka mm. me za a yi maki yanzu ta ce ya dinka mu a kwaya ɗaya haka ya dinka mun ya bani siket ɗaya na'am ya riga mama ɗaya da duka dai abin ta faɗa duka bai wuce ya kashe naira dubu ko dubu goma bai kai ba na'am sai na ce to yanzu har ta ce wallahi alhamdulillah ina bukata aure domin Allah ka san da naje ina mata interview na daura auren ta ban ta ce min mm. ta ce min roƙon da nake ma Allah shine dan makullin gidan aljanna nan da aka boye shi Allah ya bani ikon gano shi mai biyayya mu shiga aljanna alhamdulillah kuma har yanzu rannan ganda ya kawo min himmin eh. <laughs> ya ba kira ka ce eh. Eh, sannan kuma rannan ya kara zuwa ya ce wannan masha Allah na ya ce wallahi je ki kan bai taba aure ba haka yake yanzu akwai yaro na rabiu na sa auren sanin da rabiu da da rabi'atu na rara ke na ba to mm, mm. da rabiu da rabi'atu wallahi ranar ma sun zo na'am suka kawo taliya da fafiya mm, masha Allah eh hada wasu wasu lullika a sai eh dai eh wato kaga ni ina jin da eh, wannan haka yake amma kullun ana jibban mu iyata ina zuwa shari'a ah, ba to kaga irin wayanna to masha Allah jama'a masu sauraron mu